أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين muna cikin bayani akan kiyasi kiyasul illati wa amma qiyasul illati amma qiyasi wanda ake kira qiyasul illa wa huwa abinda ashi an yajtami a bainal far'i wal an jama'a shi hada bainal far'i wal asli ko an jama'a a tara bainal far'i tsakanin rehi wal asli da asli ne dil illati da illa wan nufatu sannan fa'ida allati alaiha al hukmu fa'ida wadda kasance al hukmu hukumci alaiha shina akan ta shari'a da haisu lokacin da lausu ila sahibu shar'i da an tambaye mai shari'a shine mazo sallallahu alaihi wasallam an zalika akan wannan an kace missa an ka haramtar da kaza da nasa alaihi da zai nisanta da wannan illa wa zalika wannan ala darbaini kashi huna darbun kashi guda a tsala'an Allah ala wajen da hukumar fi kashi guda tsala'an Allah Allah ya bayyana muna ala wajen da hukumi ya sanar da mu ala wajen da hukumi akan hukata hukunci fi shi gare shi darbun wani kashi lam yudli an Allah bai bayyana muna ba bai sanar da mu ba ala wajhil hukumi akan hukunci fi shi gare shi bal bari ista'sar zalika bi ilmihi ya keɓance nan da sanin shi Allah ya keɓance nan da sanin ne kawai sai bayani akan kashi na farko yace wa darbul awwal kashi na farko Mille lutam kacin ilmi na sanin mu fi mai riba fi tahrimil hamri ga haramcin giya annaha haqiqa ita giya abinda sai an ka haramta ta ana samun ashiddatul mudriba abinda aka ce ma at-tarabu at-tarabu hibbatun tusbul aqala hibbatun abinda aka ce ma at-tarabu hibba ta hankali tusbul insana da ke samun mutum a me ke sa wannan same shi li shiddati sururin aw husni saboda tsananin farin ciki ko saboda tsananin bakin ciki tsananin watan farin ciki in ya tsananta kwarai hankalin mutum na hita tai bakin ciki in ya tsananta kwarai hankalin mutum na hita tai mun saba na da hita hankali na bakin ciki ko to ko na farin ciki na kawo haka nan shi na giya na farin ciki na don haka aka ce mata allahu hoto in mutum na cikin bakin ciki ya shi aka sai samu mai farin ciki to farin cikin nan shi na kawai kawai shi yawa kwarai da gaske ha hankali mutum shi shi don haka ita ta hankali na giya daga farin ciki na don haka wata shi wannan mun gano illar da haramta giya tsananin farin cikin da suka sanya wa har wanda ka yadda hankalin mutum wannan tsananin farin ciki wanda ke kawo fita hankali don shi na an ka karantar da giya don haka cewa darbun darbul awwal darbi na farko millu kace ilmi na sunan mufid harimil hamri ga haramcin giya annaha haqiqa ita giya abinda sai an haramta ta ana samun ashiddatu mudriba ashidda tsanani al mudriba wato na kwarin rai tsananin farantawar rayuwa ita wannan tsananin farantawar rayuwa asabdati wadda ya kasance mai hannuwa an zikirillah da gaskiya Allah ta'ala dau haka wa ne salati ka sallah idan mutum ya samu kai ne cikin wannan halin sai shi kasance bai zikirin Allah sannan kuma bai sallah sannan wal musibatu lil aqli wal mali sannan kuma ita wannan tsannin farin ciki al musibatu mai tafiyarwa lil aqli ga hankali wal mali da kuɗi kuma sai shi kasance ta tsaye da hankalin mutum ta tsaye da kuɗi ne a shi kenan kaga ita shingiya ana samun illa kusan ana samun illa hudu cikin ta na farko ta hane ka zikirin Allah ta hane ka sallah sannan kuma ya kasance ta hankalinka ta tsaye kuɗinka to kan kanna Allah ta'ala ala zalika hakika Allah ya faɗa kasuwa akan wannan fi kitabi littafi ne fa qala ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil hamri wal maisiri wa yasuddukum an zikrillahi fa wa an salati fa hal antum muntahun inna ma yuridu shaytanu haƙiƙa shaytan shine son an a shi jefa shi sanya al'adawa ta kiyayya bainakum tsakaninku wal baghdha da tsananin kiyayya fil hamri wal maisiri fil hamri da giya wal mai tsaka bayan wannan kuma shi shedan shi na su wa yasabbukum shahaneku an zikrillah da zikirin Allah wa anna salati shahaneku da yin sallah Allah ce fa hal antum muntahuna shin za ku tuko ku bar shi giya ku buru daga illolin ko ba za ku ko ba za ku tukuwa in za ku tuku ku tuku ku bar shi giya saboda wannan illolin da a cikin ta fa qala umar radiyallahu anhu sai umar radiyallahu anhu ya ce lamma nazala hadhihi al-ayat lokacin da wannan aya ta sauka sai sai mun hada da ce in ta haina sai muka tuku daga shangiya tunda Allah ya ce fa hal antum muntahun ko za ku tuku sai ko muka tuku muka bar shangiya li'annaha saboda cewa ita giya tuku bil aqali tana ta da hankali wal mali tana ta da kuɗi kada haƙiƙa bisa ga wannan faka armana mun gane anna tahrimal hamri haƙiƙa haramcin giya li hadhal illati don wannan illa yake allati hiya shiddatul mudriba wanda ya kasance shine ashidda tsananin al-mudriba wato tsananin tawa rayuwa ashiddatu ita giya tana da tsananin farin tana tsananin farin ciki akwai wata illa wadda a cikin ta ko akwai wani asid wanda a cikin ta wanda ya kasance shi wannan illa wadda a cikin ta ko kuma wannan iskarin ana kiran shi ashiddatul mudribatu tsananin tawa rayuwa tsananin farantawar rayuwa wanda aka samu cikin giya ya ma shi da sururi tsananin farin ciki wanda idan farin cikin nan ya tsananta kwarai kwarai da gaske sai shi kai ga hifatul aqali ta hankali wa wajibul hikmati sannan kuma watan mun san huska hukunci fi ha cikin ta menene hikima wajibul hikmati mun san wajahin mun san huska ta hikima fi hawa da ke cikin ta ma zakarahu Allah ta'ala wadda Allah ya ambata fi iqail adawati shine aukar da kiyayya wal baga da tsamin kiyayya wasaddi sannan kuma da hannuwa an zikirillahi daga zikirin Allah wa an salati da hannuwa daga sallah wa ishabil aqli wal mali da tafiyar da hankali da kuɗi wannan a ɗaya daga cikin watan illa kenan wanda ya kasance Allah ya bayyana mana ita wannan illa mun santa mun san hukunci sannan kuma mun san illa hukunci wa darbus ani kashe na biyu an yudil anallahu alal illati Allah shi sanar da mu akan illa wala yudil ina wala yudil una shi kasance bai sanar shi mu ba ala jihar hukumi akan huska ta hukunci fi cikin ta mun san illa amma ba mu san wajen hukunci ba ba mu san hukunci ba mun san illa amma ba mu san huska ta hukuncin da an yanke a cikin ta ba millu illatir riba daidai illa ta riba wa inna naqulu haqiqa mu muna cewa innaha adumu watan su wannan kenan a shafi'awa suna cewa abinda illa ya sa an ka haramta riba ta abinci misa an ka hana riba ta abinci innaha adumu dan dano aka ji ciki saboda shi da amu doma aka ji ciki wai abinda aka ci duk abinda aka ci abinda ake ce mada amu to ba a riba gare shi don haka wa sahihu annal ma alaysa babu riba ga ruwa wannan ko ga malikiya haka ne wa sahihu anna al-ma'a laysa babu riba ga saboda ruwa ba ba da'amuna ba ko mashrubi na ba madabumi do haka babu riba ga me yasa aka ce babu riba ga yanzu da ruwan pure water a leda guda da ruwan bokiti yakan yi kila ruwan pure water ba leda guda su ruwan bokiti tsada ko kuma mu dauka mu ce ruwan yankari kwalba guda sun ruwan bokiti guda tsada kana iya ka bada bokiti biyu a baka kurbayar kare guda kaga babu da bakin nan wa sahihu annal ma alaysa sabawiyan to sai kace su shafi'awa suka ce illa wadda aka ji a cikin hana a ishi tsakanin abinci da abinci a mu ɗanɗano aka ji ciki yace la hadisi ma'amar ibn abdullahi domin hadisi na ma'amar ibn abdullahi annan nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an bai ta'ami fi ta'ami manzon Allah ya hana sai da abinci da abinci illa mislan bi mislan sai tamka da tamka manzon Allah ya hana a sai da abinci da abinci illa mislan bi mislan sai tamka da tamka to me illa nan ga sun kace sun da an kace bai ba ta'ami bi ta'ami an ji illa bai ta'ami bi ta'ami naha an bai ta'ami bi ta'ami mun ji illa ko to man hawal sana wa'in sun ka saba muna watan ya kulu shi na cewa al'ilatu fihi alkailu abinda illa wadda ta kawo haramci illa wadda ta kawo haramci alkalbu awo wannan watan shi'a abin nan abinda shafi'iya sun kace aka kenan wa minhu akwai daga cikin kuma malumma man kala wanda yace al illatu fihi al qut abinda illa wadda ake ciki wadda ake ji ciki al illatu fihi al qut zamanin abinci qut ma yuqtatu ita illa ta malikiya malikiya sun kace kullu ma yuqtatu duk abinda aka dauka abinci ana shi ne a rayu to shi aka ce ma shi ne an ka harantar da sai sashi ne sashi in ba tauka tauka ba an gane to ce to wala ya'lamu wala ya'lamu ahadun wajhal hukm fihi ahadun ɗaya daga cikin waɗannan da hanafiya da shafi'iyya da malikiya wala ya'lamu ahadun wajhal hukm fihi wala ya'lamu ahadun ɗaya daga cikin su bai san wajhal hukmi huska hukunci fihi cikin wannan la'anna domin cewa mu yana nufin shafi'awa kenan akwai lawurin nan la na alamu ban san annahu idza kana mad'uman la na alamu ba mu san annahu idza kana mad'uman in ya kasance abinci ne ba ba muslimu hurima don me an ka hanta da bai uba da hibi ba'adin hana sai sashi da sashi mutu halalan ita giya da an kace an haramta ta so tana fitar da hankali ko tana kawo fitar hankali to wannan ba sha illa ba to tanwisin wajhul hukumi menene wajhul hukumi tana hana sallah tana hana zikirin Allah tana sake tana tafiyar da kuɗi ko tana tafiyar da hankali to yanzu shi da an kace an hana bai'u da'ami bid da'ami illa mislan bi millin to miya illa nan ga mun gano illa addu'umu mun gano illa alkailu mun gano illa alqutu ko to mi awajhul hukumi suna ce wala ya alama ahadun wajhul hukumi fihi ahadun ɗaya daga cikin malumma wala ya'lamu bai san wajhal hukumi kuska hukunci fi cike ne li'anna domin cewa mu shafi'awa la na'lamu ba mu san annahu haƙiƙa cewa shi ba idza kana mad'uma in ya kasance abinci ne don shi na abinci lima furima bai'u da hibi ba'din don me an ka hantar da sai sashe da sashe mutafalilan bisa ga hikka wala abu hanifa shi ma abu hanifa ya alamu bai san annahu idza kana mikyalan in ya kasance mikyalan wanda ake awo ba lima hurima fihi riba don me an karantar da riba a cikin shi wala malik hakanan shi ma imamuna malik bai san wala wala malikun ya alamu shi ma imamuna malik bai san annahu haqiqa abinda da ash'ani ba idza kana muqtatan in ya kasance domin ya kasance kotu ne lima hurima fihi riba don me an karantar da riba a cikin shi bal kullu da'ifatin bari ma ku wace jama'a muta'alliqatin tayriqu bi illati mustanbidatin da illa wanda kasance ta binciko min kalani sahibi shar'i daga magana sahibi shar'i mai shari'a shine manzo sallallahu alaihi wasallama wala na daliba musan mal hikmatu abinda a hikima fi zalika cikin wannan haza wannan wa amsaluhu da ire-iren shi yalzamu na ittiba'u wajibin mu namu be shi wal qiyas alaihi kum mu qiyasi akai ne wa in lam na alam wajhal hukum fi zalika ko da ko ba mu san wajahin hukunci ba cikin wannan idza tabbata haza idan wannan ya tabbata to fa haza darab wannan yanki wannan kashi allazi wanda ya kasance shi qiyasul illati qiyasi ne na illa yanqasmu ila qismaini ya kasu kashi biyu jaliyun wa hafiyun akwai qiyasun jaliyun akwai qiyasun hafiyun 对他们不写在说他。